Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 3 ga watan Nuwambar na 2022. A cikin shirin za ku cewa a Yamai a makarantar firamare gudal ta uku a gunduma ta ɗaya wato ana fama da karancin teburin zama. Kusan ɗalibai 500 ne ke zama ƙasa don ɗaukar darussa. Muna tafe da ƙarin bayani. domin kar su fada cikin lamarin barace-barace na kasassu sun kafa wata kungiya a ballar yara don gudanar da ayyukan da ke basu damar samun kuɗaɗe rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana zai yi bayani kan tasirin samar da takardun ƙasa a kure makarantar firamare gudala ta uku a yamai na fuskantar rashin kayayyakin aiki dalilan hakan kuwa shine wata gobara da ta faru a makarantar ta kuma lakwame komi a shekarar da ta gabata kawo ranar yau kuma ba a maye gurbin kayayyakin da suka salwanta ba a cewar wata malamar makarantar yanzu haka kimanin ɗalibai ɗari biyar ne suke cikin ɗakunan ɗaukar darussa amma ba teburukan zama madam hawa zurhu ta yi wa samira ruwafi ƙarin haske Halin da makarantar mu ke ciki wani hali ne mai wuyar gaske. Azuzuwa takwas zuwa tara sun kone kurmus tare da dukkanin kayayyakin da suka kumsa. A yanzu haka muna da azuzuwa goma sha biyu. A cikinsu akwai aji biyu guda na da teburukan zama goma sha uku guda kuma goma sha hudu. Ɗalibai fiye da ɗari biyar amma bamu da teburukan zama ko ɗa talatin cikin dukkanin faɗin makarantar nan. Muna miƙa sako ga masu hali. Muna da azuzuwan zana da a cikinsu babu teburukan zama babu allon rubutu babu teburwa malamai. Wannan kuma yana da tasirin gaske saman sakamakon karatun yara. Misali, a aji na biyar, ɗalibai na zaune a ƙasa, akwai darussa da yawa da za a rubuta. Ɗalibin ajin farko da ke zaune a ƙasa, ta yaya zai koyi rubutu? A cikin azuzuwa na gaba ma zai samu matsala gaskiya. domin yaƙi da barace-barace mata da maza da ke rayuwa a cikin halin na kasa sun kafa wata ƙungiya a ƙauyen bangariyo da ke gundumar ballayyara. shugaban kungiyar abdullahi hamidu ya bayyana cewa mambobin kungiyar na gudanar da ayyuka da dama da ke samar musu da kuɗaɗe gahirsu da fati adamu Mun kafa wannan kamfani domin yaƙi da bara dukan mu mutane ne da ke rayuwa da wata nakasa duka mu kuma mun ɗauki niyyar da bara ta hanyar wannan kamfani. Mun fara ayyuka mu tare da mambobi 33 mata 20 da maza 13 daga cikinmu akwai mutum biyu da ba su da nakasa suna nan suna gudanar da ayyukan da mai nakasa ba zai iya yi ba. Dubarun mu sun hada da kudaden tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga cikin asusu haka kuma muna da wani ƙaramin kwamiti da ke kula da yan kasuwanci da sunan kamfaninmu wannan shekara mun samu gona da muka yi nomanta a lokacin damuna mun girbe wake yanzu muna da wake da kuma harawa. wata waga kwamitin tsaro na majalisar dokokin tarayyar turai a ƙarƙashin jagorancin natali luwazo ta isa agadas a jiya shugabar tawagar ta bayyana cewa dalilan ziyarar shine gani da ido ayyukan da ke wakana tare kuma da kawo tallafi ga nijar domin bunƙasa ayyukan tattalin arziki Nathalie Loiseau ta yi wa Musa Maman ƙarin bayani. Ƙasar Nijar abin koyi ce ga makwabtanta. Guri ne mai kwanciyar hankali na kuzari. Muna marmarin ci gaba da hulɗar mu tare da ƙasar Nijar don kwanciyar hankali ta tabbata a nan. Don samun girka wasu ayyukan tattalin arziki da dawowar yawon buɗe ido. 'Yan Nijar ne za su nuna abin da suke so. Turawa kuma su gane abun don ba su horo. Tallafawa don a samu tsaro a cikin al'umma don su samu su yi zirga-zirga cikin ƙasa. Don ƙasar tana da girma abu ne mai wuya mu kasance a ko'ina. Na ji gamsuwa da yawa da buri da yawa kan ci gaban tattalin arziki. Ya kamata mu samar da tsaro a gurare don girka ayyuka a ciki, musamman wa matasa don kar su shiga cikin mugayen ayyukan da ba su kawo alheri ga yankin. Kamfanin wutar lantarki a nan Nijar ya kaddamar da aikin kaiwar wutar lantarki a wasu wurare na garin agras da kuma kewayensa. daga cibiya mai samar da makamashi ta hanyar amfani da tushe guda biyu mai karfin megawata 25 da biyar da aka yi a garin na agades musa jibrilu shugaban kamfanin nijalek a jihar agades ya yi wa musa maman karin haske mun ɗauki unguwanni takwas akwai dubai a unguwar john kadir misrata ba tudun faransa unguwar tudu da kuma shiyar nijelek da shiyar posta sahara akwai cibiyoyi goma da za a girka muna son wutar lantarkin ta wadaci al'umma tare da tambayoyin da ake yi har ya zarta bukatar da ake son a cimma don haka ne gwamnati tare da abokanin hulɗarta suke yin nazari kai ga layi na agades tare da wannan tashar wutar lantarki za a samu sauƙi tashar wutar lantarki ce mai nauyin kilowatt 25 wanda ya kamata tashar wutar lantarkin ta kai ga dukkan birnin ko ma ta huce. Yawan wutar lantarki da yankunan kogin Isa suka yi amfani da shi a watan Septambar na 2022 ya ragu idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokaci. Ma'aikatar hasashen yanayi ta nuna cewa dalilin hakan shine wato san yanayi da ya biyo bayan saukar ruwan sama da aka samu a wannan lokaci. yawan amfani da fitar lantarki yana da nasaba da yanayin zahin da ake ciki a wani wajajen musamman a cikin jihohi makwabtan isa an samu karamcin shan wutar lantarki cikin watan satumba da ya gabata sakamakon ruwan sama da aka samu da kuma gajimari da lullube sama nazari ya nuna cewa an samu yawan daukewar wutar lantarki da jimawar shi cikin watan satumba shekara 2022 fiye da watan satumba shekara 2020 2021 cikin watan Satumba shekarar 2022 an samu wani dauke wuta da ya kai tsawon awa hudu da mintuna goma sha biyu sakamakon yajin aiki da ma'aikatan wutar lantarki na nigeria NEPA suka yi a ranar 26 ga watan Satumba shekarar 2022. Makiyaya a gundumar birnin Kwanni jihar Tawa na murnar samun cawar dabbobi mai yawa a sakamakon damunar da ta kammala. sai dai saboda dalilai na rashin tsaro makiyayan makwabciyar ƙasa najeriya suna kwararowa a yankin don kiwon dasu dabbobin hukumomin gundumar na kokarin ganin ɓangarorin biyu sun fahimci juna domin wajen da zamantakewa mai kyau ibrahim gadaje shugaban ma'aikatar kiwo a gundumar birnin kwani ya yi wa asuman musa ƙarin bayani mana bana cewa an same ta fiye da bara ko da shike kuma ko ina ne aka samu ta mulkin bazaga zonkin korab da mada an samu cewa kin tsarnawa yan mozage ga makoki na dabar dan makeri da wajen malba zaburgu akwai cewa nan kumulkin alila. duk arewacin kumulkin jirgi filin banza ta akwai cewa akwai kurare kuma wanda an gani su da ragani wajen kumulkin bazaga su sadaka da madugule kumulkin tsarnawa ka dauke su ka ko mai fulla bingire su ma can ma zai cha da ba haka ne kare kare ce wajen mun ce ka shekarar bana ta kyawu dai abin da agari mana bance maka zai isa dabbobi mu dan abin da an matsalan mu nan ga insecurity kid akwai Najeriya yawanci duk bisashe din sun ka taho ba su zamu da su huce su yi kuriyar Najeriya sun tsana cikin gundumar kwanni nan da dan abin da muka samu nan da bisashen mu da wancan masu zakkuwa nan sai mishi tarayya a gaban shekaru na baya-bayan nan al'ummomin niger na fama da tasirin sauyin yanayi ta hanyar fari da ruwan sama da ba su sauka daidai yadda ake bukata hakan kuwa na yin tasiri akan amfanin gona da kuma ayyukan gonaki manoma na sanar da wannan hali kuma suna ba da tasu gudunmawa don fuskantar kalubalai in ji dr saini abdulaziz shugaban kungiyar kasa da kasa mai kula da tattalin muhalli a niger a hirarci da rahilatu sumana A yau canjin yanayi ba abu ne da za a nuna wa jama'a ba kowa ya san shi saboda ana magana sa a cikin kowane yare. Kun san amfanin irin wani al'amari shine idan aka yada shi kowa zai farga. Idan yau kuka je cikin ƙauyuka kuka ce wa al'umma menene dalilin zaizayar ƙasa abin da za su fara ce muku shine canjin yanayi. Idan kuka tambayi manoma dame nawa suke yi a da za ku ji wanda zai ce muku da yana yin da mai ɗari amma yanzu da ƙyar yake yin talatin ko 40 domin magance matsalar sai an samar da sabbin dabarori abu mai kyau shine a ci gaba da gangami na yada labarai ce qui kontinu le kamfani da sai fagen wasanni da ci ɗaya da babu ne tawagar is nijalaka ta yi ta niger ta yi nasara kan tawagar pyramid fc ta egypt jiya a stade general sai kunce da ke yamai an yi karawar ne a cikin tsarin wato sada zumunta a zagayen daidaita gasar cin kofin wato cin kofin hukumar kwallon kafa ta afirka caf sai mu saurari kaftan din is nijelek lawali hashimu salau a zantawar shi da karim hasimi guruza kamar yadda muka sha faɗi idan magoya mu suna zuwa filin wasa a kodaushe za mu su alkawarin cin wasa a gida a wasan zagaye na biyu tare da raja ta balanka akwai wasu abokanmu da ba su zo ba muna da mutanen mu a gida muna musu alkawarin nasara kuma canza mu kokarin mu muna da masu tsaron gida muna wasa a dunkule muna tallafa ma juna kuma a can raja mun sha kwallo karshen wasa mun gaji kuma mun yi kurakurai a mintocin karshe a wasan zagaye na farko ba mu samu komi ba koci ya ba kwarin gwiwa a wasan zagaye na biyu mun yi nasara za mu yi gyaran mu a nan gaba a wani labarin kuma tawagar kwallon kafar nijar mena afrim ta sha kasa jiya a gaban tawagar algeria wadda ta yi mata ci biyu da nema a wasan sada zumunta wasan ya faru ne a cikin tsarin kimtsawa na zuwa tabarka a kasar tunisia inda za gudanar da gasar zakarun afirka wato shan na 2023 daga 13 ga watan janvier zuwa 4 ga watan fevrier a kasar algeria sai rahoton namu na musamman a nijar bayyanawa da kuma rajistar takardun kasa. sun zama tilas kuma kyauta a duk faɗin ƙasa kamar yadda doka mai wato doka ɗaya ga watan juye na 2029 dangane da takardun ƙasa ta yi tanadi a ayar dokar ta mai lamba biyar domin baiwa al'umma damar yin takardun aihuwa a karamar hukumar karkarar kure jihar tilibe kure wato a jihar tilibiri hukumomin yankin sun samar da wasu wani tsari domin su ci moriyar wannan haki Tanda Mahmudu shugaban sashen kula da takardun ƙasa a Kure da bayani a hirshi da tawayar tarho da Nyalli. A nan komin ɗin Kure yaya ake samun takarda aifuwa kuma yaya ake yinta. irwo iddo hare declaration nan wajenmu ana sanarwar haihuwa ne a cikin cibiyoyin da aka buɗa musamman ma saboda hakan cikin ƙauyuka 27 da da'irar ta kunsa muna da manyan unguwanni cewa da zango goma sha uku cikin dukkan su mun girka kwamitin da ke rajistan haihuwa in sun tara sai su kawo mana su sati sati tunda kasuwar garin na ci ne kowace ranar litinin hatta waɗanda ke cikin ƙauyuka masu nisa akwai wanda ke zuwa takanas ya karɓo su a asibiti daga nan sai mu yi rajista shugaban da'irar sa hannu lokacin da matan suka zo awo sai a damƙa musu muna kiran sunayen su ne ɗaya bayan ɗaya kowace ta karbi ta ɗanta watanni shida da suka gabata mun kaddamar da takardun haihuwa 462 watanni uku bayan haka mun samu 612 kungiyar unicef ce ke kama muna alkawari ne su kai alhamdulillahi suna cikawa yadda muke so wake rubuta sanarwar Sanarwar haihuwa wanda ya samu dama ke yinta. Misali, mazan da ke zuwa wajen neman kuɗi, in Allah ya kawo ma matan su haihuwa, mijin baya nan, ita take yin sanarwar. Takardar haihuwar mijin ce take kawowa idan har ba ta da takardar zaman ɗan ƙasa. Mafi yawan sanarwar dai matan ne ke yinta. Yin takardar haihuwa menene amfaninsa ga yaro? Tana da unhwani kwarai da gaske. In shekarun yaro sun isa sa shi lakol, sai a rubuta shi. In kuma shekarun shi sun sun kai goma sha takwas ana iya yi mishi takardar zaman ɗan ƙasa da ita. Ko jama'ar kumin ɗin kure sun fahimci amfanin takardar haihuwa ko kuma har yanzu da saura. Gaskiya sun fahimta sosai dalilin haka ma hatta shugaban ma'aikatar gundumar da kanshi ya yi tattaki a da'irar tare muka ziyarci wuri-wuri unguwa-unguwa muna waye ma al'umma kai kan mahimmancin takardar haihuwa ga yaro tun haihuwar shi har zuwa girman shi da ma rayuwar shi ga baki daya har ma da godiya al'umma suka yi ma shugaban da'irar a game da wannan kokarin karshen labarin kenan a daidai wannan lokaci zan bar ku da kasumi guruza da kira labarai da harshen zabarmanci idan ya kammala da dai karfe shida da minti goma sha biyar za ku ji maimacin muhawarar studio kalangu kan yadda za a karfafa wato yarda tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummomi a cikin yanayi na rashin tsaro tare da rafika a tahir amma da harshen faransanci a yi saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.